أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي da yanzu kululu mai san sabi dai wannan na ciki ne ku wannan na ciki ne na wajen ba a dole hada da na wajen duka ɗaya ne ku الحمد لله الذي لم الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين Wa وبعد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Yau muna ashirin ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara 2016 Allah ya kawo mu wannan masallaci na ahalin sunna da ke nan kabala munasabar wannan haduwa shine akwai ɗaya daga cikin yan uwa wato buhari usman daura wanda aka ba saninsa da shera ɗaya ne daga cikin yan agaji a wannan ƙungiya ta izala kuma yanzu kasance kasancewarsa jami'in tsaro muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi da tsarewarsa <clears throat> da amaryarsa Fatima Idris Muhammad wannan shine ainihin wato aure na farko da kuma Ismail Musa wato Hizba da amaryarsa Rahma Idris wato momin baba haka naga an sa a jiki duka wayannan aure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ya ba su zuri'a tayyiba tuno da rigingimu da matsaloli da ake fuskanta na aure a wannan zamani Allah madaukakin sarki ya tsare su wanda ba su da shi suke ci gaba da zazzara ido da fiki fiki da ido muna roƙon Allah ya sa musu mafita Allah ya raba su da zaman kaɗaici da zaman gorantaka da zama na tazuranci don matsala ne wannan karatu saboda yanayin yadda ya zo ba a ware wani maudu'i da za a yi magana a kansa ba da aka ce an bar abin a buɗe duk abin da ya samu za a iya yin magana a kansa dan an yi aure ba dole ba ne zamanto kowace munasaba kuma ta aure sai an yi maganan aure a iya yin aure watakila ya zama a munasaba sai ta aure kuma maganan alkiyama za a yi hadisin shafa'atul kubra wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa abin da zai faru na rigingimu a alkiyama walima aka bayyana annabi ya je الإمام أبو هريرة يكتب وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة من كسن تارد النبي أوجل أنس وتبيتا دعكي مسك وليما دعك دي ونن, ونن وليما الإمام أبو هريرة يكتب فرفع إليه الزراع في أكا نفكوا النبي سنين رابو يكتب وكانت تؤذبه al’imama abu hurera ya ce nama yana birge manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abincin da babban mai gida yake so ƙwarar gaske gaske akwai nama Ke yasa za ka gamu irin wannan zuhudin na ƙarya da munafunci ba mai yadda da shi ba in akwai mai in babu a haƙura mu zuhudu a gurinmu shine abin da zai raba ka da Allah ka rabu da shi shine zuhudu amma baya ganka dan kana ɗalibin ilimi ba da sifa ta kaskanci wannan ba mai gadi shi ba ga babban mai gida abin da ya fi so ya fi son nama wannan sa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hud da suratul ainihin wato suratul zariya lokacin da mala'iku suka tashi suka je wajen annabi ibrahim Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam da suka je da bushara suka ce masa assalamu alaikum qala salam yace musu wa alaikum assalam fama labisa an ja'a bi ijlin hani saboda girmama su da mutunta su bai zauna ba sai da yi sa aka yanka sa aka kayar da shi aka gasa san sannan ya ɗauko san ya kawo musu saboda girmamawa da haka al-imamu hurairah yake sarufi a ilahi zira sai aka ɗauko wa annabi cinyar rago yace fa na nahasa minha nahasatan sai annabi ya bantar wannan cinye ragon ya fara sannan ya shiga ba da bayanin abin da zai faru a alkiyama ya ce ni ne shugaban na farko da na ƙarshe ce ba alfahari nake yi ba sannan ya shiga ba da labari cewa ga abin da zai faru ga abin da zai faru ga abin da zai faru kuma a munasaba sai an gayyaci annabi walima kuma yana cin nama ba amma yake tunatar da mutane dangane da abin da zai faru ainihin wato alkiyama don wannan karatun da zamu a yau takin da na samu karatun shine waliyan gaske ba na ɗin fasta ba waliyan gaske ba na ɗin fasta ba inda da awa ce ta waliyyar saka yahudu ma ba suna yi ba Allah ya ce kul ya ayyuha alladhina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas fa tamannaw al-maut duk bannan da yahudawa suke cewa suke kuma su waliyan Allah ne su kashe annabawa su wannan su wannan kuma suka ce su waliyai ne to za ka ji suwaye waliyan gaskiya mu a gurin kuma mun yadda da waliyai ko ba mu yadda da su ba idan mun yadda da su za ka ji ko suwaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi yazo ya fara addinin nan shi kadai kwallon kwal lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko shi da haka malamai suke cewa wanda ya fara musulunta a duniya tun kafin annabi ya zama manzo yana annabi shine wato wannan mutumin da ya zo ainihin wato a cikin kitabu bada ilwahayi a farko farko a bukari ne waraka lokacin da annabi suka ci karo da mala'ika jibrilu hankalinsa ya tashi ya je gida ya ce wa matarsa zammiluni zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni bayan da na khadija ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ba ta labarin abin da ya gani na na kadida ta ce masa kalla wallahi la yuqzika Allah abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda innaka latasilu rahim kana sadar da zumunci wa tahmilul kal kana daukan nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyin shi wa taksibul ma'dum abin da yake na amfani ne babu shi cikin al'umma tun kafin annabi ya zama annabi yana samar da shi cikin mutane wa ta'inu ala nawa'ibul haqq mutumin da ya shiga bala'i aka karɓe masa haƙƙinsa aka rasa wanda zai tashi ya karɓo haƙƙin annabi yana yin haka sannan wata ƙuriddai kuma kana girmama bako idan ya zo gurinka ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi wajen warƙata bin nau wanda mutum ne tanassara fil jahiliya tun a jahiliya ya san attaura da injila yana rubuta su daga wancan yaren da suka sauka zuwa yaren larabci suka je ta ce mai warba ya buna akhi isma min guna akhinka ya kai dan dan uwana ka saurara daga dan dan uwanka fa akbara bil khabara dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bashi labarin da abin da ya gani sai ya ce wa manzon Allah hada na musul ladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan abin da ka gani mala'ikan da yake saukarwa annabi Musa ne shine kai ma ya saukan maka sai ya ga warqa ya ci ba hannu yace masa kai so ina ma a ce ina matashi da ƙarfi a jikina lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana mamaki ta yaya haka zai yi bayan saboda yadda da shi a garin nan har aminu ake ce masa yadda a mukurji ya yanzu mutane na za su iya fitar da ni daga garin nan ya ce masa ba wani mutum da ya taɓa zuwa da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah kowaye sai mutanen shi sun yi gaba da shi kuma sai sun kore shi a garinsu bitta jirba tunda ya karanta littattafan da Allah ya saukar daga sama ya ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa shi yasa yake faɗa mu annabi wannan kuma daga baya maganar da warqata bin nawfal ya faɗa sai da ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ji yana gani garin da aka haife shi sai da ya dan daga karshe shiryawa aka kawai cewa a kashe shi kawai wannan shine matakin ƙarshe da ake ainihin wato dauka. to don haka ya zamanto duk kuma wanda ya zo ya ce zai ba annabi da gaske annabin yake bi to zai ga abubuwa ko fiye da yadda baya zato shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a gurare da dama dangane da matsalolin da za su yi faru yake alqabid almutamassiku bi sunnati inda ikhtilafil ummati wanda zai ɗauki karantarwa ta yi riƙe lokacin da al'umma ta yi saɓani yake kalƙabi da alal jamrati daidai yake da wanda zai ɗauki garwashin wuta ya riƙe idan aka yi tajbihi kamar yadda malaman balaga suke cewa akwai mushabba da mushabbahun bihi da wajen bane da kuma adatar tajbihi sannan akwai tajbihi mursal akwai mujmal akwai wane ne idan kana so ka gane tashbihin kamanta wadda annabi idan an tashi daga nan idan ka ga wata mai kosai ko mai soye wani abu ka nemo wani ɓungulelin ƙaton garwashin wuta ka ɗauko ka sa hannunka kari abu biyu zai faru ko dai idan ka riƙe tabbas sai ka ƙone idan kuma ka kasa haƙuri to sai ka yadda shi a irin yanayin da ake ciki duk wanda ya ɗauki sunnar manzon Allah yake ita zai bi to sai ya ga tahaddi da ƙarirai da cutarwa da ƙazafi idan kuma ka ce ba za ka iya haƙuri da wannan mato abin da zai faru shine watsar da sunnar za yi watsi da ita za duk wanda ya kalli yanayin abin da yake faruwa a najeriya kowace ƙungiya ba wanda suka tsaya masa a gaba suke jin haushinsu kamar ahli sunna babu su ne matsalar wato ainihin wato al'umma to ya za ka yi bayan da za ka yi mu da kake gani kifin Allah ne Allah ne ya kafa mu wanda ya banmu mu gota ma Allah sai ya zauna lafiya wanda kuma ya ce ba za a yi ba to kenan sai mu ga yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi yace laqad manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani malamai suka ce wannan laqad din wato lamun ce da suka ce mata wacce ake shimfidanta yin rantsuwa ko lamul qasmi Allah ya ce tabbas ga kuma harfu ta haƙiƙi sannan kuma fi'ilun madin ya biyo ba ya ce laqad manna Allahu Allah ya yi baiwa mai mannu shine a yi maka alherin da babu yadda za a iya biyan wannan alherin shine mannu shi yasa annabi Musa da ya daga hannu ya ta addu'a ce qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrik bihi amri kay sabbihaka kathira wa kasira in innaka kunta bina basira da ya gama addu'a Allah ya ce qala qad ta su'laka ya Musa duk abin da ka roƙa an baka sannan wa laqad mananna alayka marratan ukhra mun maka wata baiwar ta daban a lokacin da baiwar da ba za ka iya ainihin wato biya ba Allah subhanahu Ta'ala ya ce maka to mannu baiwa da Allah subhanahu ya yace yayi laqad alil Allahu 'alal ce ya yi baiwa ga masu imani alherin da ba za su iya biya ba suwaye masu imani na farko a duniya kai ka san cewa akwai wanda suka riga ka imanin nan ni da kai da wancan da wancan da malamin wancan da malamin wancan duka mun zo duniya ne mun tarar da wannan ayar akwai kuma wanda su suna duniya kafin ayar nan ta sauka Allah ya ce laqadin mannan lahu Allah ya yi baiwa alal mu'minina akan masu imani masu imanin farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wani gurin sai Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi sai yace wal mu'minuna wa'ancan masu imanin ne wa'annan masu imanin ne Allah madaukakin sarki yace fa in amanu al'ummar duniya idan sun yi imani bi misli ma amantum irin yadda sahabban annabi suka yi imani fa qadi ta sun samu shidiya shi yasa yana daga cikin abin da suka yi tawassuli da shi cewa rabbana innana sami'na munadi munadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji wani mai kira yana kira a zo a yi imani shine annabi Muhammad da haka fa amanna sai muka zo muka yi imani wanda wanda suka fara yin imani sune sahabbai sannan imanin sahabbai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wa'annan su ne ula'ika humul mu'minuna haqqa su ne masu imani na gaskiya duk wani mutum da ka sani a duniya in dai ba sahabi bane na annabi Muhammad to sai dai ka kyautata masa zato gurin imani amma tabbata haka ne baka isa ba amma su na sahabbai nasu tabbas ne domin wanda ya san abin da ke cikin zukatan kowa su ya kalle su yace ulaika humul na haqqan wa'annan su ne mu'mine na gaskiya shi yasa Allah madaukakin sarki wani gurin yace wa manya shaƙiƙin rasula wanda ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ya bi tafarkin ghayra sabilil mu'minina wanda ba na masu imani ba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dan haka malamai suka ce hatta ta farki a Qur'ani Allah wani gurin zai ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula Allah ya nasaba ya ce ta farkin nashi wani gurin ya jingina hanyar zuwa ga annabi ya ce ta annabi sai ya ce qul hadhihi sabili Ada ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen nan kuma ya jingina hanyar yace wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina sai malamai suka ce can da Allah yake hanyar shi ce saboda shi yake ba da umarni ya ce ga hanyar da za a nan kuma da ya jingina hanyar zuwa ga annabi ya ce saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi zai wa mutanen duniya bayani ga hanyar nan kuma da ya ce wa manyan shaƙiƙin rasula min da ma ta bayyana al guda wa yattabi ghayra sabilin mu'minina saboda mutanen nan su suka fara zama akan hanyar kafin kowa ya zauna a duniya Na haka Allah ya sanya ma'aunin gane addini na gaske shine fahimtar su idan haka suka gane to haka ya kamata addini in ba haka suka gane ba to ba haka ya kamata addini ba domin ko kwaya ka sha baka isa ka fito ka je ka ce malamin ka ya kai malamin su ba domin su sun yi koyi karatu daga bakin wanda bai kuskure shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na haka Allah madaukakin sarki yace laqad mannallahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani na farko a duniya su ne sahabbai ya yi hallabi na amanu a ƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya dinga kira ya kira guri ɗaya har guri casa'in to ya yi hallazi na amonu a ƙur'anin iri biyu akwai ta gama garin mutane wata in ta ce ya yi hallazi na amonu duk wani mai imani ya shiga ce kamar idanu je li salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah akwai ya ayyuhal ladina amanu da in ta kira to duk duniya ba ta maganar kowa in dai kai ba sahabi ne ba ka in dai a qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce la biyu buyutan nabi ya ku masu imani kada ku je ku shiga gidan annabi yanzu kai da kake da rai idan ka je maka ko madina ne akwai gidan annabin da wannan dokar ta shafe ka ba ta shafe ka ba da haka wa'annan masu imanin idan ka kira irin wa'annan ayyun in kai ba ba ne so ba da kai ake ba ba ka shiga ciki ba ba ka ciki to wa'annan masu imanin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya musu mannu ya musu baiwa a yaushe sai ce iz ba aka fihim rasulan lokacin da ya turo manzo a cikin su sannan ya kawo shi rasulan kira, wanda wannan a wurin malaman balaga ita suke ce mata nakira na nakira dan girmamawa sai ce rasulan dan ya nuna darajar wannan annabin ba daidai take da darajar kowane irin annabi ba ma kamar yadda wani malami ya ce a rusuli man Hashi hashim ya yanzu a cikin manzanni na Allah ma wani annabi ne isha a kamanta shi da bahashiman dangi ce haramun alaihi narun qalbun Ya ce duk zuciyar da ta so manzan Allah da gaske take yi to haramun ne a bi lahira Allah ya kuna ta yace rasulun karimu manzo ne mai karanci ma a saqat rabbahu da dai bai taɓa saba ma Allah subhanahu wata'ala ba da haka yace u'iddu li ahwalil qiyamati hubbahu nayi tattalin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin wato abinda zai zama mun garkuwa yace fa azbi fali minhu malazun wa shi yasa ya kawo shi nakira wannan nakira ne litta'abi domin a gurin malaman nahau annakiratu Shi ne abin da yake gairu mu'arraf wanda ba a sani ba sannan na kira shi ne sunan da idan ya karɓi alifun da lamun sai karban alifun da lamun ne masa tasiri kamar yadda ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya yake sun ƙabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad zikira in ka ce kitabun ka nakkara shi ka sa masa tanwini to in ya karɓi alifun da lamun zai masa tasiri zai koma ma'arifa shi da kafi alkitabu rajulun in ka sa alifun da lamun ar-rajulu masjidun al-masjidu in ya karba alifun da lamun ya masa tasirin da ya mai da shi ya koma ainihin wato ma'arifa amma ai annabin an san shi dan ya faɗa a wani gurin da alifun da lamun yace ya ayyuhar rasulu ga alifun da lamun dan haka sai ya kawo shi na kira a nan gurin kamar yadda yace a ja'ahum rasulun min indillahi yayin da wani manzo mai wata daraja ta musamman ya zo musu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da yake da darajar da ko a cikin annabawa idan ya minki babu wani annabi da ya sai minki ballanta na raguwar gama garin mutane to shi ne kuma za ka samu a wannan zamanin an yi a nan ƙasar akwai wanda yake saboda shehin sada annabi muhammad zai taso daga madina zo sai ta kauyen annabi an yi ko ba yi ba an yi ya ce sai ta kauyen annabi da ɗan izala ne ya faɗi wannan da najeriya ta kama da wuta allah ya tsare mu har duniya ta tashi in allah ya da irin wannan magana ba za ka ji ta a bakin mu ba wani yabo ya ce da annabi muhammad zai taso daga madina ya zo nan gurin sai ya taka wuyan annabin saboda malamin shi an yi wannan anan ƙasar amma masu irin wannan aƙidun don rashin kunya kuma gobe wani zai iya kallon ka ce maka makin annabi yanzu kwanan nan nake jin wani daga cikin malamai a nan garin ana mai tambaya ya ce in kurma na gana in kurma wani katon arne ne da ya mutu a ghana ya ce wallahi idan aka je lahira idan bai shiga aljanna ba shi aljannar da allah zai ba shi besu kaga shi na farko ya makansa hukuncin cewa dan aljanna ne da haka in ma ba a ba na ba to besu sannan ya zo ya ce wanda suka kashe saddauna yace ya rantsi da Allah in aka je lahira in hirar su bai shiga aljanna ba shi ma ba zai shiga yakubu ga wannan fa yace shi ma yakubu ga wannan aljanna to irin wannan aqidar dan Allah ta yaya in izala za su yadda da ita ba za su yadda da ita ba ko me za ka faɗa ka dade ka faɗa ba za mu yanzu ina tahowa a hanya aka tura mu hoton wani bidiyo ne wajen minti goma sha wani ba wai mala'ika jibrilu da annabi suna zuwa gure shi wai annabi ma har ya dauke shi sun je aljanna ya ga sahabbai ya ga sa annabi adamu kuma ga masa ya ya dawo yaushe za mu yadda da wannan renin wayan da sunan addini to wasu jin haushin su dan mai yan izala suka zo suka tsaya suka yi baƙe baƙe suka ki yadda da wannan kawai ku dawo gefe ku yadda da wannan tamfa tamfan a zo a lalata addini mutumin da ba zai iya karantar da kowa ba amma yanzu yana ba da labarin wai annabi ya zo ya ɗauke shi har an je aljanna ya ga annabi adamu a can ya ga sahabbai ya ga waye ya gana na aisha ya ga hafsa ya ga waye ya ga waye ya dawo kuma annabi ya faɗa mai ya ce to duk wanda ya gan shi ya hannu da shi dan aljanna ne kaga dole mutane a yi ta rabibi gurin yin hannu in da ka tashi kai aiki ka tashi kai aiki wannan ita ce gaskiyar magana ya samu san annaba a gurinmu yana da alama guda goma da ake gane masoyin annaba da ita ba shi ba ne karatun alama ta farko idan mutum masoyin annaba ne da gaske da ake gane shi da ita abu na farko shine a wufi ma a mara. yi wa annabin biya cikin duk abin da annabin ya ba da umarni ya ce a kamar yadda sojoji suke da doka na cewa obey before complete idan an sa ka abu ka bi kafin ka kawo matsala yanzu da wannan komanda ne wannan kurtun soja ne ga bindiga a hannun shi ga iyayensa a zaune da wannan zai kalle shi ya ce ya ɗirka ma iyayen nashi wuta shoot to sai zai ɗirka masa idan sun mutu in yana da magana sai zuwa yi amma ba zai tambaya ba to me ya faru me suka yi to fiye da haka ake so al'umma ta ɗauki annabi shine ta'atuhu fi ma amara na biyu tasdiquhu fi ma akhbara gaggata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru idan annabi ya bada labari yace abu yana faruwa ko ya faru ko zai faru wallahi sai ya faru wannan shine tasdiquhu fi ma akhbara na uku bu ma a anhu wa zajara nisantar abinda annabi ya hani akan sai tsawatar wanda malamai sun tara shi daga dari wato saba'in da wani abu har adadin ya sai wajen ɗari hudu na hudu wa Allah yi ubadallah kada a kuskura a bauta wa Allah illa bi ma shara'a sai da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah yake da wannan abin za a bauta ma Allah sanin wannan ne yasa ba wani mutum da sunan addini da zai zo da wani abu mu yadda mu karɓe shi mu amince masa dan Allah bai aiko mana kai ba wanda ya aiko mana annabi Muhammad ya aiko mana wannan dan Allah ya buga misali yace misali na da ku kaman wani mutum ne ya tanadi gidan walima ba wanda ya san inda gidan yake yanzu da wani mutum zai zo kabalan nan ya samo abu mai karan da in yi magana duk mutanen kabala za su ji ya ce jama'a ana walima yana cewa ana walima kowa sai waje ana ta gudu kaga mutum yana gudu a hanya ka ce me faru ya ce wallahi yanzu dai aka zo aka ce ana walima ina ne ya ce wallahi ban sani ba ni ma biyo ni dai mu sai kodin ta ma ta gudu dan Allah waye zai je gidan walima saboda ba wanda ya san gurin kuma ba wanda ya tambaya ina ne sai wanda ya tsaya ya tambaya malam da Allah ina ake waliman arfe nawa ne kuma wani lokaci ne kuma me izinin shiga wanda aka turo zai faɗa mutane akwai walima sai ce to duk wanda yake so ya je walima ya biyo bayana ni ne na san gurin zan shiga gaba in ana cikin tafiya ma kana biye da bayan shi da ka ga wani lungu kake kana tsammanin nan gurin shortcut ne me zai faru bacewa za ka yi dan baka san gurin ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali yace gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya cewa akwai walima shine Allah subhanahu wata'ala wanda aka turo ya faɗawa mutanen duniya akwai walima shine manzon Allah duk wani mutum da ka sani in ka bi bayan shi wallahi in ba bayan annabi ka ba ba za ka shiga aljanna shi yasa Allah ya kalli annabi yace wa in tuti'uhu in dai wannan annabin kuke bi to ta haka za ku shiryu zai kai ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna wannan yasa kaga sallar mu da azumin mu da zakkar mu da aikin hajjin mu da zikirin mu da komai ba mu yadda mu karbe shi ta hannun kowa ba sai ta hannun manzon Allah domin wannan shine ma'anan Muhammadur Rasulullahi Muhammad dan sako ne daga gurin Allah shi zai yi bayanin ya za a bauta ma Allah sannan abu na biyar alama daga cikin alamomi na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine hubbu ashabi san sahabban annabi duk wanda kaga yayi da'awa yake shi masoyin annabi ne amma yanzu ya zagarwa annabi abokanai ƙarya yake ba masoyin annabi bane makiyin annabi yanzu kwanan nan a social network ɗan uwa wanda muke yin WhatsApp da su akwai wani group hiwaratun bayan shi'a wa sunna tattaunawa ta ilimi tsakanin sunna da shi'a wani dan shi'a duk da yawa wanda suke da lambar mayata na tura musu ya zo a wannan grup din ya rubuta ya ce Allah ka tsine wa Umar dan Khattabi ya ce har Umar ya mutu bai daina luwaɗi ba da lambar wayarsa da sunansa da komai yanzu idan da za ka tashi ka kalli wani shehi a ƙasar nan ka ce Allah ya tsine mai har ya mutu bai daina luwaɗi ba don Allah ƙasar nan ba za ta kama da wuta ba sai wanda ga annaba a kabari ga shi a kwance amma wani ya zo ya kalle shi ya ce masa ɗan luwaɗi to saboda haka shi ya sa gobe muna da gagarumar mallarta a masallacin ɗan kodu unguwar sunusi wannan laccar takenta shine an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu Munafukai munafuncinsu zai ci gaba da bayyana masu imani kuma imanin zai ci gaba da tabbata saboda haka Allah ya kai mu sai gobe za ka ji ƙarshen bayani ne ya faru a can a watan lantar abu na biyar a tsanin magariba zuwa isha'i ne san sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ke ƙaunar annabi ƙauna ta gaske to zai ƙaunaci abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na shida alama daga cikin alamomi na ƙaunar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama shine hubbu azwaji san matan manzan Allah nawa ne yanzu da sunan musulunci amma suna zagarwa annabi mata da sunan musulunci kuma ana zagin matar annabi matar annabi Muhammad haka ake zaginta ta yaya zai yi kuwa inda annabi yana nan ya karɓi cewa kai masoyin shi ne amma kana zagin matan shi abu na bakwai daga cikin alamomi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hubbu abna'i san ƴaƴan manzon Allah duk wanda bai kaunar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na ba masoyin manzan Allah ba mu kuma alhamdulillah ahli sunna ba wanda ya kama kaunar ƴaƴan gidan manzan Allah babu ɗaiɗai gidan da za ka je ba za ka samu wani wanda yake da suna daga cikin jikokin annabi ba a nan ƙasar in kada an ce ta rasulu wa kenan fatima in kada an ce binta wa kenan fatima ake nufi ka gidajen ahalin sunna ɗaiɗai gidan da ba za ka samu akwai na na fatima ba akwai hassan ko husaini da makamantansu masallaci na da nake limanci a kekebi sunan masallacin masjidul imamu husaini masallacin al'imamu husaini annabi kafin ya rasu ya kalli hassan da husaini ya ce allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son waɗannan Allah so wanda ya so su amma sai da aka samu wasu matsiyata suka kira al'imam Hussein ya je Karbala suka kashe shi shi ma gobe za ka ji mai fara a can sannan manzan Allah yana da 'ya'ya guda bakwai kamar yadda aka sani akwai Fatima akwai Zainab akwai ruƙayya akwai ainihin wato mata guda hudu sannan akwai maza guda uku sannan abu na takwas shine kan jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Hassan da Husaini sun shiga ciki kuma har yanzu duk wanda ya tabbata da nasaba ingantacciya yana da alaka da gidan manzon Allah to wannan wajibi ne musulmi su girmama shi girmamawa ta ahlul bait amma abinda ba za mu yarda da shi ba mutum ne ka san shi ka san family shi ka san kowa rana ɗaya sai ka ji kawai ya koma sharu ya koma jikan ma'aiki ana yi ko ma'aiki ka sanin ta wace hanya ya zama jikan ma'aiki shi ya juya ya zama jikan ma'aiki sannan abu na biyu ba ma ya ce shi jikan ma'aiki ba ne matsala dukkan jika na kirki ai zai so a goya makakansa bayani to shi ya zo da abu sabanin na kakansa to kuma yana so a ajiye kakansa shi aiwa shi abishi. yaushe zai yi ai ba zai yi ba abu na tara shine san dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na goma shine ya zamanto zaka iya ba da ranka da jininka da kudinka da komai ka mallaka a duniya don kare mutuncin manzon Allah wannan ɗaya ne daga cikin alama na kana tsonar manzon Allah sannan abu na goma sha ɗaya shine yawaita ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi masa salati idan kana zaune a guri in so dubu za a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kuma ka daure so dubu kai masa salati kafin ka bar wannan alama ce ta cewa kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wa'annan mutanen sahabbai Allah ya ce ya turo wannan annabin mai wannan darajar a cikin su idba'atha fihim rasulan min anfusihim da annabi ya zo ya tulo alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah shine alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su daga duk wata ɗabi'a mara kyau wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su alqur'ani da abinda qur'anin ya kunsa na bayani wani bayanin ya musu a aikace wani bayanin ya musu a baki wani bayanin a yi a gaban sai tabbatar da shi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa in kano min qablu kafin wannan qur'anin ya fara sauka da aiko wannan annabin Allah ya ce lafi dalalin mubin suna cikin bata ainihin wato mabayyana to mu a gurin mu in dai sahabin annabi bai zama wali ba to ƙarya ne a duniya babu wani wali na Allah in dai sahabi bai zama wali na Allah ba to mu a gurin mu ƙarya ne babu wani wali na Allah Allah madaukakin sarki a ƙur'ani da ya faɗa yace waliye ya faɗa mana da ake riƙewa a zama wali ya ce ala wannan shine ake ce mata kalimatu wasu wastiftah ku saurara sai ce inna awliya Allah lalle waliyan Allah sai ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun ya faɗa ko bai faɗa ba sai ce allazina amanu wanda suka yi imani sannan wa kanu kuna suka kasance suna jin tsoron Allah duk wani mutum a cikin wannan al'ummar da ya yi imani sahabban annabi ya riga shi duk wani mutum da yake jin tsoron Allah cikin wannan al'ummar sahabban annabi ya fi jin tsoron Allah to in ko imani ne da takawa ke sa a zama wali idan sahabin annabi bai zama wali ba mu a gurin mu ƙarya ne babu wani wali na Allah to wayannan su ne waliyan gaske wanda qur'ani ya nada ba wanda wasu suka yi kwasa suka nan nada su ba dan haka shi yasa zaka ga mu idan ka taba mu ko ka taba iyayen mu ka taba shakhsiyar mu sai mu kyale ka ba abin da ya dame mu dan mu ba a gina mu ba a koya mana ba idan an taba mu ko an taba iyayen mu mu fada akan su mu abin da aka koya mana muka gina akan shi shine in an taba addini to mu kare addini wannan shi ne mu tarbiyar mu shi yasa za ka yi ta zagi kai ta surutu ba wanda zai ce maka ko kala dan zagi ba shi bane mu tarbiyar da aka koya mana kuma ba ai mana tarbiyya na kowa ya kare kanshi ba a in dai mutuncin mu ne mutum zai taba gashi nan ga gurin amma in sahabbai ba su zama waliye ba a gurin Allah to ƙarya ne ba wani wali a doron ƙasa babu yanzu idan na rantse da Allah akan kujeran nan na ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abubakar dan aljanna ne zan yi kafara idan na rantse na ce umar usman ali allah ya ƙara masu yadda ‘yan aljanna ne zan yi kafara saboda waɗannan waliye ne wanda ƙwar'ani ya naɗa sannan annabi muhammad ya sa hannu kafin ya bar duniya to shi yasa da aka gamu wanda muke karewa na farko cikin wannan al'ummar bayan annabinta su ne sahabbai domin idan aka tsallaka a to yanzu wanda ga annaba a kabari ga umar yake kallon umar din yake ce masa dan luwadi dan girman Allah wannan magana har annabin bata shafa ba wannan karkacewa a an an faɗa a ce ai ana ƙarya ai ana shari wani duk da haka ce ga ai wannan ba matsala ba ne. mutum da ba su taɓa mu ba to shi ke in dai sahabbai ne gashi nan ai ta taba amma mutum da ba taba mu mutum mu ba abin da ya shafe mu akwai wanda suke ganin haka munafinci ya shiga zukatan mutane matar annabi muhammad a kalle ta a ce mata indo yar garbati waye garbatin shine sai da na abubakar waye indo ita ce na aisha amma duk da haka yana ganin ai wannan abin shi ba a taba shi ba shi bai shafe shi ba ba ba abin da ya same shi shi ba a taba shi ba bai shafe shi ba to duk musulmin kirki kuwa lokacin da duk aka kai wa sahabban annabi farmaki da matan annabi to wannan abu ne da ya kamata ya zama yana cikin ajanda shi kuma ya dame shi shi yasa kaga duk inda za mu yi karatu to wannan yana daga cikin masailu da sai mun taba su sai mun yi karatu a kansu dan in dai ba a kara sahabbai ba a matsayin su na waliyan Allah ni a gurina ba waliyin da ya san kare shi dan ba zan bar waliyin da qur'ani ya naɗa ba da sam din annabi in je in kamo wanda shi ba ma tabbas in na ce abubakar waliyin Allah ne na rantsi da Allah ba zan yi kafara ko kafara ba amma in ka zo ka ce wani waliyi ne wanda Allah bai faɗa ba ko annabi bai faɗa ba duk ran da muka zauna da kai ga mu ga ka kwaci kanka sai ka sha wahala wallahi wallahi ba za ka yi kwatar kanka ba domin ai Allah ya faɗi sharaɗin zama waliyin shine alladina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya kalli sahabbai ya lissafa sifofi sama da goma a kansu ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا أهلوا والصابرين في البعصاء والضراء وحين البعث sai ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wa'annan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa ibnu al-qayyim yake cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu wayancan su ne sahabban annabi su ne jama'ar sa walau ba dan su ba ma kana fil ardi muslim da ba wani musulmi yanzu a doron kasa da haka wannan musuluncin da kake yi yanzu kake ganin rahama ne ba za su kake ci duk inda ka ga addini a duniya gabasinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta wanda suka yi wannan aikin su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana nan ko a unguwarsu bai taba sababin gyara kuwa ba ba wai ya tashi ya kira wani bai zo ya shiga musulunci ko ya kai musulunci a unguwarsu ma bai taba gyara kuwa ba amma ya rasa wanda zai zo ya zaga sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba lokaci saboda ainihin wato yanayi akwai hadisai guda uku da nake so in karanta in buga misali sai in cike karatun da su hadisi na farko ya tabbata daga al'imamu abu hurera Allah ya ƙara masa yadda akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi da aka yi ce masa asin bin sabit wannan asin bin sabit lokacin da aka yi yakin badar ya yi makulin shawa ɓanna fiye da yadda kake ba akwai wata mata babba a cikinsu ya kashe mata miji ya kashe mata 'ya'ya ita kuma ta lashe takobi ta rantse da Allah cewa hankalinta ba zai taɓa kwantawa ba sai an ciro kan asin bin sabit an fafi mata kan shi ta sha ruwa da kokon kan shi sannan hankalinta zai kwanta ya za a yi ya za a yi aka rasa yadda za a yi sai aka je aka haɗo kai da wata ƙabila cewa su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ce masa su mutanen guri kaza ne sun musulunta suna buƙatar wanda zai je karantar da su kuma daga cikin mutanen da suke buƙata akwai asin bin sabit suka ce wa annabi saboda mun ga mutum ne yana da kokari yana da ƙwazo shine al-imam abu huraira yake cewa ba aka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashara da aina sariyat annabi ya tashi yar karamar rindina wato ta mutum goma wa amarra alaihim asim bin sabit al-ansari sai dauki wannan sahaban asim bin sabit al-ansari sai ya daura masa sai ce shine shugaba fantalaqu sai wayannan sahabban suka tashi Hata idza kanu bil had'at baina usfana wa makkah sai da suka je wannan gurin tsakanin usfan da makka zikiru li hayyin min hudailin yuqalu lahu banu lihiyan ya ka ambata mu wannan kabilar cewa fa asim bin sabit wannan kabilan ana kiranta banu lihiyan cewa ba asim bin sabit da shi da jama'a sun wuce fa faru lahum bi qaribin min mi'ati rajul rami sai suka nemo ƙwararru maharba wajen mutum ɗari sai suka bi bayan su faktasu asarahu suka dinga bibiyar bayan su falamma a hasa bihim asim bin sabit wa ashabu asim yana tafiya da shi da mutanen shi kawai sai suka ji motsin alamar ana bin su a baya da aka u ila motsin sai suka samu wani dutse sai suka lade a kan shi suka hau suna hawa dutsen fa haɗa bihin alhamis wayannan mutanen wajen mutum 100 sai suka zo suka kewaye su qalu sai suka ce wa asim bin sabit da shi da jama'a sa an zilu ku a'tu fa'a a ku kawo kanku walakumul ahadu wal misaku mun muku alƙawarin Allah na kutula minkum ahadan ba za mu kashe kowa a cikin kuma. ba fa qala asim bin sabit sai shi shugaban tafiyar ce asim ɗan sabit ce ya ayyuhal halƙo ya faɗa ma ya ce ya ku mutane amma ana fala an anzilu matil zimmatil Ya ce ni ba zan sako akan alƙawarin arni ba Ya ce ni ba zan yi ba to akwai wanda yake zargin ahalin sunna ba cikin bayanan da za mu gobe wai su malaman ahli sunna a najeriya ɗaya daga cikin matsalarsu duk lokacin da zaɓe ya zo sai su daji sai su ce wai duk wanda ba musulmi ba zai shugabanci ba wuce mis kaga su sun lalace lalace wanda sun yadda ko arne ne a ɗora shi akan wa akan musulmi mu kuma wannan ita ce aqidar musulmi ko ba mu san shi ba yana guri aka cuce shi aka ɗauko wanda ba musulmi ba aka ɗora shi wajibi ne akan mu tashi mai fada dan muna ganin jiyar da ya lalace a gurin mu gara shi da wanda ba musulmi ba dan Allah ne yace afa naj'al al muslimina al mujrimin malakum kaifa tahkum ya za ku dauki musulmi ku hada shi da wanda ba musulmi ba ya mutane za su wannan hukuncin ai ba zai taba yiwa ba kuma su arna dama Allah yace la aymana lahu ba su da alƙawari la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma duk wani abu da ka sani na alƙawari to in dai arna ne ba zai rike maka ba shi yasa asim dan sabir yace amma ana fala an anzilu ala zimmatil kafir yace ni dai ba zan sauka akan alƙawarin arni ba fa qala sai yake cewa Allahumma akhbir anna nabiyyaka sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke ciki faramahum bin nabl sai suka je dinga harbi da kibiya fa qatalu cikin harbin da suka dinga yi su suna saman dutse su goma ga mutum ɗari kuma kwararru aka nemo gurin harbi suka dinga tilla kibiya cikin harbin da suka yi cikin wanda suka kashe akwai shugaban tafiyar shi asim bin sabi wa nazala ilayhi salafatu nafarin alal ahad wal mika sannan sai mutum uku suka sako a cikin ragowar mutanen da suka kashe dan cikin harbin sun kashe mutum bakwai sai rage saura ainihin wato mutum uku da haka mutum ukun da suka rage sai suka sako daga cikinsu akwai kubai sannan akwai zai da binu da sunna wa rajulun akhar walan mastamakkanu yayin da suka samu dama minhum daga waɗannan ukun da suka rage atlaqu awtara tisihim sai suka kwanci wato igiyan tsirkiya inda akwai kwari da baka to wannan igiyar da ake sawa a jiki sai suka kwanci shi sai suka daure su da jiki قال الرجل الثالث في متن uku cikin wannan suka rage yake cewa hadha awwalul gadar wannan ita ce farkon yaudarar da aka fara wa Allah da manzon Allah yace wallahi la ashabukum yace ni bazan yadda in bi ku ba inna li bi haula'i uswa yuridu al-qatla yace wallahi sai dai ku kashe ni amma ba ku isa ba bazan bi ku ba wajarruhu wa alajuhu suka jashi suka wahalar da shi akan sai ya bi su yace san ba zai bi su ba fa ba an yi saba mun ka katalu sai suka kashe shi talaqu sai suka tafi da kubay da kubay wa zaid bin da sanna da zaid bin da sanna sai suka je suka sayar da su ga mutanen makka wannan ya faru bayan waki arbadar fafta a banul haris banul sai suka sai wato bin amir bin lufay bin abdumanaf sai suka sai kubay shi wannan kubay din wa kana kubay shi kubayb ya kasance huwa ladi qatala al-harith yawm badr shi ya kashe harith ranar yakin badr falabisa kubayb kuma asira kubayb ya zauna a gurin yana fursunan yaki ɗaurari. hatta ajimau ala qatli har sai da suka taru suka yi shawarar cewa yanzu abinda za a yi kawai a kashe kubayb فاستعار من بعد بنات الحارث موسى يستهد بها فعارت خبيب yana دوري ya ce da Allah a bashi aron aska zai yi amfani da ita zai aski aka bashi an bashi aska zai yi aski da ita yana zaune fadara da bunayyun laha wahiyar gafilatu sai ga wani yaro na wata mata ya gangaro matan ta sha'afa ba ta eh, yi aune ba kawai hatta a ta wadda ta tuko mujlisahu ala fakhri wal musa sai kawai ta ga yaron ya gangaro sai kan cinye kube ba kuma ga hatta a hannun shi ka gan kai ne a zaka ya ce to ko dai ku banni ko kuma shi ma wannan ya tafi lahira wallahi fa fazi'at faza'atan arafaha kube sai wani irin firgita kube yana kallon matan ya gane ta tsorata qala sai ya ce mata a an aktulahu ita kina jin tsoron dan kashe miki yaro ne Ya ce ma kuntu li af'al zalika ai ba zan yi haka ba da wannan karamin yaro ne wala taziru waziratun wuzra ukhra qala sai ce, wallahi wannan mata tace na rantsi da Allah ma ra'aytu asiran khairan min khubay ban taba ganin fursunan yaki ba mafi alheri wanda aka daure kaman Ta ce fa wallahi laqad wajadtuhu yawman ce na ga khubay a wannan wunin ya akulu qitafan min inabin fi yadihi yana cin wani bangare na inabi a hannunsa wa inna hula mawsuqun bil hadidi kuma yana daure da ainihin wato ƙarfi, ta ce wa ma bi makkata min samaratin a lokacin din yankin maka ba ma wani dan itace daga ina aka kawo mai shi daga gurin Allah aka kawo mai waɗannan su ne waliye na gaske wanda wanda annabi Muhammad ya tabbatar kuma Allah ya nada ta ce wallahi na gan shi yana cin inabi a lokacin da duk makka ba ma wani dan itace ta tabbatar wallahi wannan ba wani bane ya kawo masa Allah ne ya kawo masa take cewa innahu la rizqun razaqahu Allah kubayba wannan arziki ne Allah ya azarta kubaybu da shi a wannan lokacin walamma kharaju bihi min al-haram lokacin da suka fita da shi daga harami liyaqtuluhu fil hildan sa kashe shi qala lahum khubayb sai khubayb yace musu da uni usalli raka'atayn ku bani dama in yi sallah raka'a biyu kafin ku kashe fatarakuhu sai suka kyale shi faraka a raka'atai ne sai sallah raka a guda biyu faƙari ya ce masu wallahi na rinti da Allah laula an ta sabu annama bi jaza'un lazitu ba don kada kuyi tsammanin ina jin tsoro ba ne da na sake karawa. sannan ya ce Allahumma ahasihum adadab wa qatilhum badalan wa la tilka minhum ahadan yace Allah ka lissafa su sannan ka kashe su ɗaya bayan ɗaya Allah karka kyale kowa a cikin su sannan yace falastu ubalin hina uqtal musliman ala ayi dambin kana lillahi masrai wa dalika fi zati al-ilahi wa in yasha yubarik ala awtal shilum min mazdur yace falastu ubalin ban damu ba hina uqtal musliman lokacin da za a kashe ni ina musulmi ya ce ala ayi jambin akan kowane sasanni zan faɗi in kana lillahi masra'i in dai zan faɗi ne in mutu dan Allah ban damu ba yace wa zalika fi zatil ilahi in dai mutuwa saboda Allah ne wa in yasha idan Allah ya ga dama yubari sai albarka ala usal shilin mumazza'in akan gaba wato jikin da aka yi masa gunduwa gunduwa gaba gaba aka fare shi saboda Allah idan Allah madaukakin sarki ya ga dama a alkiyama in kuka haɗu da mutum sai ka sha mamaki yace in Allah ya ga dama shi Asim bin Sabit da saboda shi aka shirya wannan bayan da aka kashe shi yana kan dutse kafin ya mutu sai da ya ce Allah na kara addinin ka lokacin da nake da dama Allah ka kara mutunci na san daban da dama da gawar tana kan dutse a wannan lokacin suka yi yunkurin sai sun je sun ɗauko gawon a kan dutsen kawai sai Allah ya turo wata irin zuma wanda ba zuma ba ce nomal duk wanda ta fara sai lahira suka ce kai wannan abun ba zai yi ba yanzu abin da za a yi ai zuma ba ta gani da daddare mu bari sai dare yayi mu zo mu kunna wuta mu kore ta amma sai mun ɗauki gawa da suka koma gida kafin daren yi Allah ya sa aka haɗa wani irin hadari wanda ba su taɓa gani ba aka yi wani irin mamakon ruwa ya je shafa saman kan dutsen ruwan ya ɗauke gawan asin bin sabir ya koma da ita waje madina wajen manzan Allah saboda ya ce Allah na tsara addinin ka sanda nake da mutunci nake da dama Allah ka tsara mutunci na sanda daban da shi wayannan ba su ne sahabban manzon Allah shi yasa Abdullahi Gondo a cikin tazyinul warqat yake faɗa yake cewa rijalullahi ansarur rasuli mazaje masu taimakon addinin annabi yace huwa tirgamu shi annabi shine babban zakin sun makumu su su kuma sahabbai su ne kananan zakoki da haka wa'annan mutanen da suka yi hidima ga wannan addinin wallahi sunna ce ta Allah duk wani mutum da za a taɓa mutuncinsu ya goyi baya ko ya zama cikin masu wallahi ka jira ka ga abin da Allah zai yi shi domin ka'ida ta zarni wa man yukazzibu bi hadal hadisi tana nan ku kyale ni da duk wanda ya ta wannan qur'anin ya Allah zai ce mutanen kirki ne wani zai ce munafikai ne kuma cikin munafikan ma a ce munafikan tsawon farko Abubakar da Umar su ne munafikai ajin farko Allah ya ce sanatta jirijuhum sai na kama mutum na mai talala min haythu la ya'lamun ta inda bai taba tsammanin zan kama shi ba Allah ya ce wa umli lahu muna masa jinkiri ne inna kaide mace dabaran Allah da makircin sa tana da karfin da in ya shirya abu yace sai ka fada sai ka fada ba wanda yace tsallakar ta wannan kenan to yanzu idan wannan sahabin a cikin sahabbai ba za ka hada shi a gurin daraja da abubakar da umar ba Allah ya kara mutuncinsa ya mutuncin abubakar da umar wanda yanzu haka ga annaba a kwance ga abubakar ga umar duk musulmi idan ya je madina haka zai gani amma wani yana kallon ga mutum yana kwance ga annaba ga shi amma yana ce masa ɗan yana ce mai ɗan ya tabbata hadisi na biyu hadisin jabir bin samara radiyallahu anhu yace shaka ahlul kufa sa'adan mutanen kufa sun tashi sun je sun kai qalar sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu ila umar bin al-khattab ila umar bin al-khattab radiyallahu anhu zuwa wajen umar dan khattab fa azalahu lokacin shine gwamna suka je suka kai ƙara umar ya kira ya bincike sannan kawai sai ga maslaha shine ya sauke wato abin da ya shafi sa'ad bin abi waqas da wannan ta amala alaihim ammaran sai ya dauki sai ya ɗora shi shi ne shugaba fa shaka cikin abin da suka kawo ƙara hatta zakaru ulayi wasu ne misali suka ce sa'ad bin abi waqas ko sallah bai yawa mutumin fa da ya koyi sallah wurin annabi muhammad amma ga wasu sun ce ko sallah ma bai yawa fa arsala ilaihi umar ya aika wurinsa faƙala da ya yazo yake masa yabna ishaq ya kai dan ita, ko ya aba ishaq inna haula yazumuna annaka la su salli. wayannan mutanen sun zo sun kawo kara sun faɗi cewa ko sallah ma baka iya ba ya ce amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi yace na rantsi da Allah ina musu sallah ne irin ta manzan Allah la ukrimu anha bana tauyewa daga irin sallar annabi Ya ce, usalli salatar isha fa arkudu fil ulayn idan zan masa sallar isha sai in tsawaita a raka a biyun farko wa ukhiffu fil ukhrayn sai in na ƙarshe sai in yi rakoyin ba tsawo wai su suna so ne yadda raka'an karshe ba tsawo to na farkon ma ya daina yin da tsawo haka suke so idan ganin sallar qala ita ce, za yace zalika zannu bika ya a aba isa yace dama ai wannan shine abin da nake kyautata zato zan same ka ya kai baban ita wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan sai sai na Umar ya tashi kwamiti sai ya nada yace aje kufa abinci ko masa wannan kwamitin da ya nada yace aje kufa abinci ko masa yas'aluhu an yas'alu anhu al kufata suna tambayi al-kufa suna tambayar mutanen kufa da in suka je falam ya da masjidan illa sa'ala anhu duk unguwar da suka je sai sun tara mutanen unguwar a masallaci sun tambaye su me kuka sani akan sa'ad bin abi waqas wa yasnuna ma'rufan sai su faɗa alheri akan sa hatta dakalu masjidan li bani abs har sai da suka shiga masallacin wata kabila ana ce mata bani abs فقام رجل منهم يقال له أبا أسامة بن قتادة sai wani mutum ya miƙe ana ce masa usama bin qatada yukanna ana masa alkunya ana ce masa aba sa'adata fa qala ce amma inna shattana amma fa idan kun haɗa mu da Allah ne kuna so a faɗa gaskiya fa inna sa'adan kana la yusiru bis sariya sani yakan tura mutane yaki shi yake zuwa sannan la yaqsumu bis sawiya za a kawo abu a raba ya ƙi rabawa daidai zalunci gurin rabo sannan wala ya adilu fil qadiya idan wani da wani suka yi rikici aka zo gurin shi azzalimi ne ba zai hukunci daidai ba sahabin manzon Allah fa wanda annabi ya samu wannan sahabin da bakin sa yace masa Mujabu da'awa bai taɓa roƙon Allah ba Allah bai karɓa ba ƙala sa'adu sai sa'adu ya ce amma da adu wannan bi salati yace na rantse da Allah tun da ka faɗa abu uku a kaina ni ma zan yi addu'a kan abu guda uku yace Allahumma ya Allah in kana abduka hada kadiban idan wannan bawan naka ƙarya yake yi kama ya miƙe ne riya'an wasu sum'atan saboda riya dan ya ji yadda mutane sharri ba atil umran Allah ka ka rayuwar shi sannan wa atil faqarahu Allah ka hada shi da bakin talauci sannan wa arzikul fitan Allah ka gito da shi zuwa ga fitina wa kana da zalika idan su'ila yaqulu wannan mutumin bai mutu ba ko duk bala'in da sa'ad ya roƙa sai da Allah ya haɗa shi da shi saboda tsabar tsufa sai da ya tsufan da fatar idan shi nan ta tattaro ta rufe idan kaga kai tsawon rai a duniya ga mugun talauci sana ka gitto da kai zuwa ga fitina ai ka gama shiga tashin hankali abu uku ya faɗa a ƙanshe ce to ni ma zan yi addu'a guda uku a kanka wannan shine abin da sa'ad bin abi waqa ya ainihin wato yi masa don haka malam ana magana a kan sahabban annabi kuna rubutuwa lokaci ya eh wasu ma yan iska daga wani guri take tashi su tafi zariya a ƙasa ana karatu ana magana a kan masarar ana rubutuwa wani lokaci yi. idan mutane ba su da lokacin da za su zauna a saurari karatun kare martabar sahabai to me za a yi kuma ba a irin wannan karatun gobe wanda baka yi tsammani ba wace ka ganshi a cikin shi'a ba kuma hadisi uku nake zan karanta na karanta biyu saura daya dan haka sa'ad bin abi waqas ya addu'a yace tunda ya faɗa abu guda uku a kaina da ad'u wan nabi salati wallahi ni kuma zan yi addu'a guda uku shine wani suke cewa dan mai sa'ad bin abi waqas yi wannan addu'a duk da mutumin nan bai kyauta ba to ya yafe mai mana ni kuma nace gara da biyaji ba domin inda ya yafe da wani yanzu sai ya zo ya taba mutuncin sahabi ya ce ai gashi nan masu adbini abi wa ya yayi kaza yayi kaza amma yanzu addu'ar da yayi ya ce Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza da Allah ya kubutar da shi ko bai kubutar da shi ba ya kubutar da shi wannan shine sa'ad bin abi waqas to wannan kaga mutum ai mai abun nan take tashi addu'a Allah ya karba waliyin Allah ne ko ba wali bane to a gurin mu in dai waɗannan ba su zama waliye ba to ƙarya ne ba wani waliyin Allah a doron ƙasa kuma in dai waɗannan mutanen ba su cancanci su ne wanda ya kamata a kare a ajin farko ba to ba wani mahaluki da ya sama ba shi kariya kuma babu domin mu a gurinmu wa'annan duk wani mutum da ya zo bayansu bai kai su daraja ba a gurin Allah hadisi na ƙarshe shine ainihin wato na aka sai da ya zamanto ya tsufa da ya ce Allah ya gito da shi da fitina da wannan tsufan nashi zai ga yarinya budurwa a gefen titi ya tsikare ta sai Allah ya kine ma tsohon banza ya ce eh aje ba komai ai kun san addu'a sa ce ta same ni sa'ad bin abi waqas ya masa addu'a sannan ya tabbata wato daga urwatu bin zubair akwai wani sahabi yace anna sa'id bin zaid amr bin luqay radiyallahu anhu khasamatu arwa bint aws wata mata ana ce mata arwa bint aws ta yi kusuma da wannan sahabin wato sa'id bin zaid ila marwana bin al-hakam rikici ya kai haka tafi wajen marwana bin al-hakam lokacin shine alƙali wadda'at wannan matar ta yi da'awan cewa annahu akhadha shay'an min ardiha tazo ta kawo wannan sahabin ƙara ko ta cewa ya kwace mata gona ya kwace mata fili faƙala sa'idun lokacin da lokacin shiga kotu ya zo aka kira matar aka kira shi wannan sa'idu bin ɗin da ya zo ya ce ana kuntu a kudu shi'an min arziha ya ce yanzu ni zan iya kwace mata wani abu na gonarta بعد الذي سمعت من رسول الله sallallahu alaihi عليه bayan abin da ni na ji annabi ya faɗa da kunnena qala yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa man akhadha shibran min al-ard zulma duk wanda ya kwaci wa mutane ta kaɗe na kasa saboda zalunci annabi yace tuyuqahu ila sab'a aqina sai an yanko shi tun daga ƙasa ta bakwai ranar alkiyama an dora masa a ƙali da komar kai ya ce masa la as'aluka bayyana tambaa da hada je ka ba zan ƙara tambayar ka dalili ba bayan wannan da ittifaƙin malaman musulunci na duniya sahabin annabi ba zai ma ƙarya ba ba sa yi kuma ka je ka binciki tarihi ka gani za ka ga ba a farawa annabi ƙarya ba sai lokacin da wanda ba larabawa suka fara yawa a musulunci domin yana daga cikin isu ɗabi'u guda hudu da ya Allah ya aiko annabi a cikin larabawa abu na farko mutane ne da suke da kuwatu zakira ita kuwatu zakira kwakwalwar da take da hadda na tashin hankali kuma har yanzu ka je ka tambayi duk wanda ya taba karatu da laraba zai faɗa maka in dai gurin haddace abu ne to ba larabi sai dai ka kyale shi don wancan tun a wancan lokacin wani sai ya haddace sunan kakansa na ɗari ne ne dan wani jikan wani jikan wani yanzu nan kuma duk wanda ka tambaye shi kakan shi na biyar an samu matsala abu na biyu mutane ne da suke rigima akan kabilanci idan wannan ya je kwa zumo zumo aka kwaci to saboda an kwace mai zumo tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar sai a shekara arba'in ana faɗa kuma ba zumo su suke yin wannan yanzu wanda yake yin haddab banza ranar da ya samu abin da zai haddace mai dalili ya za a yi wanda yake yin faɗa mana dalili ran da mai dalili ya zo ya za a yi su a jahiliya idan kaga ana faɗa da ɗan uwanka ba ma ka tambaya me ya faru shiga za ka yi sai an gama rigima sai ka tambaya wani ya faru ma tukunnan haka ake sannan mutane ne wanda suke ba ka karya ka karanta hadisin da ke cikin kitabu bada ilwa hadisin wato hadisin ainihin wato abu safiya ba ka yin karya. Don balarabi yana ganin abin kunya na karshe ya gama a ruwaitu ya taba yin karya. sannan suna da karam girmama bako idan ya zo gurinsu da aka yi ce ka je ba zan kara tambayar ka wani dalili ba shi kenan qala sai sai wannan sahabin sa'id bin zaid kafin ya tashi yace allahumma in kanat kadibatan ya allah wannan matar idan ƙarya take tayi dan ta zubar da mutunci na yace fa a'in basara allah ina roƙonka allah ka makantar da ita ta daina gani sannan waqtul hafi ardiha gonarta da ta ce na kwace mata Allah ina roƙonka ka kai ta gonar ka kashe ta a gonar wata rana ko ta tashi ta tafi gonar na farko kafin ta bar duniya sai da ta daina gari na biyu gonar da ya roƙi Allah yake ta yace ta ce ya kwace mata sai da ta je gonar tana cikin kikewayawa a gonar kawai ta faɗa rijiya ta mutu rijiyar kawai ya zama shine kabarin ta saboda ta taɓa mutuncin sahabin manzon Allah to yanzu da ittifaki ne na malaman duniya musairi cikin alburda me yake faɗa yace lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramar rusuli kunna akramal umam yayin da Allah ya kira mai kiran mu zuwa ga da'a gare shi yace masa mafi girman manzanni ai da wannan ne muka zama mafi girman al'umma ai babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda sahabban ya suka kai sahabban manzan Allah abubuwa guda biyu da su zan A ashabul kafi da Allah ya bada labarin sa a Qur'ani wasu samari ne da suka yi imani Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا da suka yi imani ba su ba hatta karansu a ƙur'ani sai da Allah ya ambace shi Allah ya ce wa kalbuhum basiqun zira'ihi bil wasiq لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا sannan aka biyo su za a kashe su da suka je suka shiga kogo sai da suka yi shekara 309 suna buci walabi su fi kafin salasa mi'atin sinina wasdadu tisa kuma suna nan a samarin su yadda suke saboda imani Allah ya kare mutuncinsu a cikin suratul kaji akwai mutumin da ɗaya daga cikin dalilan da ya sa annabi musa ya tsaye da wannan katangar da shi da khidir suka gina ta sannan za su rabu ya ce masa wa ammal jidaru wannan katangar da ka gana gina fa kana duk ya tsime ni fil madina ta wasu ƙananan yara ce a cikin wannan garin wa kana abuhuma salih baban su mutumin kirki kafin ya mutu ya koma zuwa ga Allah ba wanda zai ɗauki dukiyar ya ba su da haka wannan mutumin ya yi ta ne cewa ya tsara addinin Allah lokacin da yake da dama Allah ya tsara mutuncin zura shi san da shi bai da damar tsarewa da haka shi yasa da katanga ta yin kura za ta fadi sai aka turo Musa da kidar aka ce su gina katanga to yanzu waɗannan fa mutanen fa da ashabul kafi da wancan mutumin duk idan ka tattaro su babu wanda kuma idan ana maganin sahabin annabi zai daga kafa a cikinsu, su zai miki. to Allah ya kara mutuncin wa'antin sai ke kara mutuncin sahabbai ba zai taɓa yiwa ba to don haka ya zama wajibi ga mutane ga duk wanda yake ƙauna ta annabi kuma ƙauna ta gaske to kar ya amince ma duk wani mutum da zai taɓa mutuncin sahabban manzan Allah kuma na sha faɗa nace karka yaudari kanka idan mutumin da ya karɓi musulunci a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa amma kuma bai yadda da musuluncinsa ba ga mutumin yanzu a kabari ga annabi amma ya ce bai yadda da musuluncin mutumin ba kai kana kabala yanzu ka ce wai kana jiran wai wannan mutumin yadda da musuluncinka ba ta makanka lokaci kake kai hannun wa ka karba ga wanda ya karba hannun annabi ga shiga annabin a kwanci amma ya ki yadda da musuluncin shi kai dan yaudarar kai kuma kana jiran wai wannan mutumin yadda da musuluncinka wannan ita ce magana da aka gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a masallacin ɗan fodi da ke tudun wada akwai karatu shi ma sa an yi walƙiya eh, kowa ya ga kowa da izinin Allah Ya ka je gobe za ka je me ya faru a can gurin muna roƙon Allah Allah ya ƙara wa sahabbai daraja Allah ya ci gaba da ƙara mutuncinsu Allah duk wanda ya taɓa mutuncin sahabi kada Allah ya sa ya bar duniya Allah sai ka nuna aya a kanta duk wanda yake ba da gudunmawa ga masu taɓa mutuncin sahabban annabi ko a ina yake kowa yake idan yana da dama ta shugabanci ne ko ta kuɗi Allah ka kasanta shi ka wulakanta shi wannan shine addu'a da zamu ci gaba da yi kuma muna roƙon Allah waɗannan mutanen Allah ya sa mu mutu akan abin da suka mutu kuma Allah ya tashe mu tare da su wani babban malami a kasar Pakistan ana ce masa Ihsanul Ilahi Zahir yana da littafi a shi'a wa ahlus sunna a shi'a wa ahlul bait yana da littattafai da ya rubuta da dama yana karatu a masallaci kamar haka sau da lokacin ya takura ma in shi a pakistan duk waɗannan malaman da kake gani masu baƙaƙen rawani da suka ce su jikokin annabi ne sai da ya zamanto sun kasa magana ta hujja haka aka yi daga ƙarshe kawai aka ga matakin da za a bi shi ne kawai aka zo aka dasa bom a masallacin yana karatu bom ya tashi da shi lokacin shek bin bas yana da rai bai mutu ba ya ce yana so a ɗauko shek isa insanin ilahi zai a kawo shi saudiya ya dinya an kawo shi saudiya zai dinya sai allah ya ɗauki rai shek bin bas ya ce har yanzu yana roƙon alfarma yana so tun da mutumin nan ya mutu ne yana difa'i kan sahabban annabi yana so a kai shi baki a makabartar inda sahabban suke a rufe shi a kuma aka kai shi gurin aka rufe shi na haka zai tashi da su almar'u ma amana habba mutum yana tare da wanda yake so da izinin Allah saboda haka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisanta ta Allah ka tsare mana son zuciya Allah ka nisanta mu da shi wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi wanda suke da shi Allah madaukakin sarki ya zaunar da su lafiya wanda ba su da shi Allah madaukakin sarki ya ba su akwai wato WhatsApp da dan uwa malam Muktar yake jagoranci ga duk mutumin da yake so zai shiga ko ya shigar da matan shi wannan WhatsApp din idan mutum zai shiga ba a magana a ciki ko sallama ba a yi karkace kan a'a ba na kafare bane idan za ka yi sallama ta profile din shi za ka mai da adireshin ka da sunanka da komai in yi adin ɗinka shi kenan abu bi kawai ake a ciki idan akwai wata tambaya ta addini da baka gane ba sai ka rubuta akwai malamai da yawa a cikin su ba a raka wanda zai baka amsa sannan karatuttukan malamai da ake yi a sassan ƙasan nan da suke maka wahalan samu idan kana cikin gurufin za ka gani sannan kafin ka shiga idan ka turo adireshin ka da komai zai tura maka dokar shiga ciki idan ka yadda sai ka ce ka amince in baka yadda ba shikenan salamun qawlan min rabbir rahim sai kai gaba da haka 080 6 7 44 3937 wato sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku sai 081 eh? bakwai uku ne ƙarshe bakwai uku to ko na kuskure ne a farko bakwai uku a ƙarshe sai 080 081 kai 081 sai 06 88 98 sai 21 wato sufuli takwas ɗaya sufuli shida takwas takwas tara takwas biyu ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da ƙasar nan lafiya duk wanda suke su ne matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su don ƙasar nan su zauna lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ko tambaya ne to shikenan assalamu alaikum namun sa Allah wurin ayi mun rufe kamata sai tsara